بسم الله الرحمن الرحيم الطلاب مرتان فإمساكم بمعروف أو تسريهم بإحسان ولا يهل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما اعتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون صدق الله العظيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد أولا درينا جمعة درين قوم شاهدوا قوة الرمضان هجرة بقودة دريه بقودة ثلاثين تقص wanda ya dace da darin tara ga watan jun huzairan 2017 allah maɗaukakin sarki ya kara ba mu damar haɗuwa a wannan majalisi na tasirin alkur'ani mai girma a wannan babban masallaci namu da ke cikin garin jos eh, headquarter jihar plateau muna roƙon allah maɗaukakin sarki ya mana jagora cikin abin da za mu faɗa da kuma ba mu ladan abin da za mu faɗa daidai da ya fi mana abin da za mu kure cikin faɗinsa ya ba mu lafiya da zama lafiya ya ba mu damina mai albarka ya ƙara wa shugaban kasanmu lafiya ya dawo gida ya ci gaba da jagorantar wannan ƙasa kamar yadda yake da buri na kyautata ƙasarsa da kuma kyautata wa al'ummarsa yau ma za mu fara da tambayoyi tambayar mu ta farko tana cewa malam ina maka fata alkhairi malami ne sallar asuba ta kuce mini har zuwa fitowar rana kusan karfe 8 da minti 42 na safiya shin yaya zan rama sallar za ka rama sallar kamar yadda sallar ta kuce maka imam al-bukhari da imam muslim sun rawaito hadisi daga sahabi Anas ibn Malik Allah ya kara masa yarda yace annabi mai tsira da amincin Allah ya ce man nasiya salatan aw namu wanda ya manta wata sallah bai yi ta ba ko yayi bacci bai samu da wata sallah ba falyusalliha idza zakaraha ya sallace ta idan ya tuna ta la ta laha illa babu wani kafara gare ta in ban da hakan wato ya sallace ta a wata riwaya annabi sallallahu alaihi wasallam ya kafa hujjar ko ya karfa maganarsa da Allah ya Allah ke cewa aqimis salata da dhikri ka tsai da sallah saboda ambatona saboda tunawa da ni to kenan yanzu da ka manta sallah ko ka yi bacci lokacin sallah ya wuce to yanzu tun da ka ko inda ka manta ne yanzu ka tuna to sai kai sallah kana fi safar lahu annabi ya kasance yana cikin wata tafiya ta sa fama da rasulullah sallallahu alaihi wasallam tuma abu abokata da yace annabi sallallahu alaihi wasallam ya dan karkata ma'ana ya bukata ya dan huta ya bacci qala unzur فقلت هذا راكب هذا راكبان هذا ثلاثة sai ka duba ne ne ke tare da mu sai to ga na ga wani ma na zuwa kuma da yake mu muna gaba ga wani ma ga wani mahayi nan daya ga wasu ma biyu ga wasu saboda haka annabi ya da zungo kenan saboda a ɗan huta suna mutane biyar daya da bakwai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ifazu alaina salatana saboda haka yanzu dare ya yi za mu dan kwanta mu huta kuma ya yi ayi bacci amma a samu ɗaya daga cikin ku da zai lura mana da lokutan sallah da lokacin sallah idan asuba ta yi sai ta da a yi sallah shine ifazu alaina salatana ya ana salatul fajr fa huriba ala adhanihim saboda haka Allah madaukakin sarki ya cusa bacci wata cikin kunnuwa su ma'ana suka yi ta bacci amma yi qadahum illa shams babu abin da ya tada su face zafin rana alfijir ya keto gari ya waye rana ta fito su barka ba sai da zafin rana ya buge su Baƙaru suka tashi fasarar hunayya suka yi ɗan tafiya a ɗan lokaci sun mara zaru sannan suka sake saukowa suka sauka daga dabbobinsu a tawaddau suka yi alwala wa azana bilal bilal ibn rabah ya yi kiran sallar da sallar rakatai alfajiri suka sallaci rakatai alfajiri kaga an biya hajjar rakatai alfajiri ko sun masallar fajar daga nan kuma suka sallaci asuba warakibu suka eh, hau tsoron kuma su aka ci gaba da tafiya faƙala ba abubuwan libabin sashen sahabbai ya ce wa sashi ƙarfar na fi salatina kai yau ba mu kyauta ba kuma yi sakaci gaba da sallar mu فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تفريط في النوم النبي يتي آه باب مغانا سكتي أبتشي Allah baya kama mutum don ya bar wata farilla saboda dalilin bacci da ya yi saboda haka babu magana sakaci a cikin abin da ya faru inna ba ta farilu fil yaqaba ana samun sakaci ne a lokacin da mutum yake barke kuma ya kasa ba da farillar da Allah ya wadanta masa ya bayar fa'iza sana ahadukum an salati idan ɗayan ku ya samu rafkana har bai samu ya sallaci wata sallah ba falibu salliya ne da ya kuruha ya sallaci sallar a lokacin da yake tuna wa min al-bad lil kuma in Allah ya kai mu gobe in ya sallaci irin wannan sallah a lokacinta ya sake biya wannan sallah kuma ya yi ta an gane wani hadisi? hadisin farko yana cewa wanda ya bar sallah ya bacci bai yi ta ba ko ya manta ya sallace ta lokacin da ya tuna ta lokacin da kenan a wani hadisin kuma ya ce ya sallace ta lokacin da ya tuna ta sannan yin gari ya waye in lokacin wannan sallah da baya babu da farilla da wani lokacin ya sake maimaita wancan to yi ya kada alheri kan alheri jamhur suna fahimta idan ya yi ɗaya kawai ya isa ba saboda haka amsar tambayar ka ita ce wanda ya zaɓi kansa kamar yadda ka ambata din nan to da ya farka sai ya alwala ya sallaci a kasar fajiri sannan kuma ya sallaci sallar asuba idan gari ya waye wata asubar ta zo ya sallaci asuba in ya sake sallatar wata asuba alheri kan alheri insha Allah sai tambayar take bi yana cewa menene hukuncin mutane suka yi jami'i suka sallaci gawa saboda ba samu sallan gawan ba to a ra'ayi sihari ba mu sani ba na nufin a riga an binne gawar ko ba a binne ta ba kuma menene da idan an ga wasu sun yi haka ba wani laifi ba ne masabar shafi'iyya da jayewa daga cikin salafus sali a yana halatta wato abin nan sallaci eh, ana yi sallatar gawa hatta ma cikin abin a eh, cikin kabarin ta lokacin da ke cikin kabarin kuma akwai hadisai da suke karfafa wannan masaba ta su misali imam al-bukhari ya rawaito hadisi daga abdullahi dan abbas ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam marra da kabarin qaddufin annabi ya wuce wani kabari da aka binne mamaci cikinsa da aka binne mace cikin sarailan da daddare faƙala maka dafi na haza annabi ya ce yaushe aka binne wannan kabari ƙaru albariya suka ce daren jiya ƙala fala azantumu ne me yasa a daren jiya ba ku bani labarin ce ba ku bani labarin wannan mutuwa ba a yi sallan tare da ni ƙalu da farnahu bi zulmatin layl mun bi suka ce mun binne shi ne cikin duhun dare hina an nudila sai muka ga kamar bai dace ba ce za mu tada kai wannan lokaci daga baccin saboda haka musafafuna da suka ga annabi haka sai annabi sallallahu alaihi wasallam ce to zan yi sallah zan sallace shi ne ma saboda haka fasafafuna khalfahu sabbai da ke tare da shi yanzu suka yi sabo bayansa qala ibn abbas wa ana fihi abdullahi ibn abbas jami ma ina ciki wanda suka sallaci wannan mamaci bayan ah, an sanya shi a kabari akwai hadisi Ko wani hadisin ma da yawan musulmai ruwaito wanda ke ba da wannan ma'ana a takaice dai idan aka sallaci wata gawa bayan an je an binne ta in wasu sun zo har suka je makabartan suka sallaci gawar su ma to wannan ba wani sabon abu bane ba wata matsala ba ce. Ah, maluma da dama a cikin salafus sali sannan kuma hadisi ingantattu da dama ah, sun nuna ah, shar'antuwan wannan amma wasu maluma suna ganin cewa a inda an sallaci gawa su daya isa babu wani ba a bukatan kuma sai sai an sake maimaita sallar amma an samu su maimaita babu wani damuwa insha Allah ta'ala to Allah rahmu bismillah الطلاق مرتان نعم فإمساكم بمعروف أو تسرهم بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا شيئا إلا أن يخافا لا يقيما وجود الله فإن خفتم لا يقيما وجود الله فلا جناح عليهما فلا جناح عليهما فيما ابتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون بسم الله الرحمن الرحيم الله يأتي الطلاق مرتان معناها التطليق الذي يراجع بعده مرتان أي اثنان واتو سكندا ake iya yin kome bayansa to kada ya wuce saki biyu wanda ya saki matarsa sakin farko yana da dama kafin ta gama idda ya ce wance na dawo da ke cikin igiyar aurena ko ya faɗa da bakinsa ko ya yi wani abu a aikace ko ya shiga cikin ɗakinta ya keɓantu da ita a bai da wasu malama suka bayyana ko ya wani abu wanda ya zarce haka ke bantuwan duwa na ana kira mai kome amma kuma yana da kyau ya sanar da ita ko ya sanar da wasu mutane ya shaida kamar da ya zo cikin suratul dala ya ba da shaida wannan shi zai sa ba za a samu a rikici ba hakanan inda sakin nan bai wuce biyu ba a ce na biyu ne wannan to nan ma yana da wannan dama ta muraji'a wato ko da matarsa cikin igiyar aurensa in ya wuce wannan wato ya kai saki uku to ba wa maganar komai abinda wannan aya take koya mana ke shehi mu yace wa kana rajulu idza talaqa zawjatahu ثم ارتجعها أولى أن تنقضي عدتها كان له ذلك da can kafin wannan hukunci ya sauko tun zamani jahiliya har zuwa kafin wannan aya ta sauko namiji ya kasance iza allaka zaujatahu idan ya sake matarsa kun martajaha sannan yace ya dawo da ita mana ya sake dawo da ita cikin igiyar aurensa qabla an tanqadiya iddatuha kafin iddar ta yi kare kana lahu dalika yana da damar yin hakan yayi tai yayi tai wa in dallaqaha alf marra ko da zai sake ta sau dubu ko fiye da dubu yana da wannan dama to ka kuma an shiga kuma kuntatawa matar kenan ko idan za a yi ta barinta ita ba matar aure ba ita kuma ba sakakkiya ba yadda kara samu damar wani sabon miji ya aure ta wannan ba daidai ba ne wa ƙaunuhu marrata faɗin allah maɗaukakin sarki cikin wannan aya da ya ce marrata sau biyu wannan zahirin fitta ƙubi wannan zahiri ne da ke nuna cewa ana nufin abin nan sakin ya zo ɗaya bayan ɗaya ba wai a yi su tare ba ɗaya bayan ɗaya wa adamul ma'iyya da kuma rashin ta wato haɗa su wuri guda da aka ce marmatan to ba ma ka ce na sake ki sake biyu ba shi yake nufi ba kama da saki daya wani lokaci kuma ka sake wani saki. wannan shine ma ramar da ta yi inji inji abin nan shek Abubakar Mahmud Gumi to idan dai an samu saki har ya kai biyu Allah ya ce fa imsakun ay fa alaikum A nan wajibi ne akan ku ko dai ku rike su hmm? ku dawo da su cikin igiyoyin auren ai ba da bayan wannan saki din bi an tura ji unna ku dawo da su cikin wato igiyar auren ko dai ku yi haka bi ma'arufin shar'an a bisa abinda yake sananne ga shari'a ai min ghairi durarin ba tare da cutarwa ba ko dai ku yi kome saboda nufin zama lafiya ba saboda nufin kunta wa matar ba A wata sirihun bi isa ko kuma ku bar su yi saki biyu tun da ka san komar da ita ba za ka iya sake zama da ita ba kuma za ka ce ka sake ta shi ta tasirihu ai irsalu da sai kyale su su gama iddansu su sa'adu su mazan da ai wala yahillu lakum baya halatta gare ku ayyuhal azwaj ya ku mazaje an ta'khudhu mimma ataytumuhunna ku karbi wani abu na abin kuka ba su min al-buhuri na sadaki baya halatta gare ku karbi wani abu na sadaki hmm a wata aya cikin suratul nisa ah, wa in aratum istibdala zawjin makana zawjin وقد آتيتم وقد آتيتم إذاهن قطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما آه، مبينا وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا ألا لا تؤتي سورة النساء آه، آه، أبنا إذا nan idan musanya wata mata da wata matar hmm? kuna zanne da wannan aka samu wani lokaci ga cewa kun sha'awar aure ya kare domin a kota wata kuka gani za ku auro shari'a ba za ta haramta muku wannan amma da za a kaddara wancan ta farkon sadakin da kuka ba ta miliyoyi ne shi ne mana wa kada ta yi tumi idahun na tsimkora tsintsaran dukiya da yawa da yawa to fala ta kuzuhunna fala ta kuzu hunna shay'a kada ku karbi wani abu daga cikin wannan sadaki da kuka ba su Allah ya ce ah, a atakuzunahu budanan wa ismul mubina yanzu za ku ce za ku karɓi wani abu na sadaki a matsayin buhutanan wa izman mubinan ƙarya da kuma zunubi wadda yake mai girma kuma ma fa kai ba ta ku zuna ta ƙaƙa za ku karɓi wani abu na sadaki wa qad afda kuma ila ba'din alhali sashin ku ya sadu da sashi ku riga kun san juna kun yi zaman auratayya saboda haka mace ta riga ta ci sadaki wannan magana ta ƙare. yanzu kuma ba ita ce ta ce ka sake ta ba ita ce ba ta son auren ba balantana ka ce ba za ka sake ta kyauta ba sai ta ba da wani abu kai ne bisa ganin Ka kaga cewa abin nan zama da ita abin nan ya ishe ka saboda haka nan sai ka sake ta sai tafiyar babu maganar kuma a ce za ka biyo ne a wancan aya ko kuma a wannan aya da muka karanta suratul nisa an fi faɗaɗa bayani to Shi ne ma'anar abinda muka karanta yanzu ai wala yahillu lakum ba halatta gare ku an ta'khudhu mimma ataytumunna ku karfi wani abu da kuka ba su na sadaki shay'an ko min kankantan da za a lakta laktumunna idan kuka sake su abinda zai halatta muku ku karbi wani abu na sadakin da kuka ba su ko karbi dukkan sadakin hmm? ko ma karbi fiye da sadakin shine idan su ne suka fara cewa ku sake su zaman aure tsakaninku da su ya ishe su ba sa bukata hmm? to wannan kan miji yana dama a ce to da ba baki son zama da ni sai ki mara min da sadaki na ko kamar da hadisi ya inganta mun san shi harkar auren nan asalin lamari harkan aure ai wani abu ne da ake yi domin a samu nitsuwa domin hankali ya kwanta a samu damar da za a bauta wa Allah cikin nitsuwa cikin kwanciyar hankali saboda haka babu maganar tashin hankali tsakanin bangarorin nan guda biyu ba a aure domin a tara miji hankali ba a aure ko zaman aure domin a tayarwa mace hankali wannan shi ya sa wata rana wata mace ta zo ta samu annabi sallallahu ta'ala sallam cikin mata sahabbai ke ta ce ya lalla sallallahu alaihi wasallam mijina wane ba na zarginsa da gazawa ko kasawa cikin zamantakewar ta aure yana kawo abinci namiji ne shi babu wani abin da zan zarge shi da shi amma dai yanzu ni na gaji da shi ba na son ba na aure babu wanda ya zare mata ido an fahimta saboda haka alƙalin ƙauye sai su rika yin takarar idan mace ta ga cewa zamanta a gidan mijinta auren ya ishe ta haka ta zo wurin hukuma ta musu bayani idan suna ake so a bi idan adalci ake so a yi to sai a kira miji, idan an fahimta ko wani abin ke damunta ko akwai yaranta ko wani wannan babu laifi a samu kwararru da za su ba ta shawarwari wannan wata matsala ce amma inda dai tana nan komai nata daidai ba matsala sai ana miji ga abinda matarka ta ce saboda kana da hanya ɗaya cikin biyu a shari'a ko da yanzu ka ce ka sake ta kyauta tafi abinta ta yi idda ta aure ko kuma ta mayar maka da sadakinka ko ta mayar maka da wani kuɗi na fansa da za ta fanshi igiyar aurenka da yake kanta wannan shine kuma za kamar da shi ma namiji idan suna zama da matarsa ya ji ba zai iya ci gaba da zama da ita ba tun da haka na faruwa ana talaka na faruwa za a ga cewa ma'aurata biyu suna tare ɗaya ya ji gaskiya yanzu shi ɓangare ɗayan ya fita sha'aninsa ba zai iya ma abubuwa ba za su tafi daidai ba in namiji ne baya jinta a matsayin matarsa in mace ce ta ji ba ta jin sa a matsayin mijinta haka na faruwa saboda haka shi ma namijin idan ya ga cewa zaman ba zai iya ba zai sake ta illa iyaka da ka'idoji tunda shine shugaba zai sake ta zai je ta daɗi zai ta wasu kyaututtuka to bisa dai ka'idar musulunci kamar yadda aka zo lami lafiya ba tare da tsiyaɗiya ba da wane ne da sauransu in ma za a rabu haka za a rabu ko ba maganar tilas tilas ka a ce dole dole sai an zanna ba musulunci ba ne Allah ya ce illa an ya kafa, Allah ya kiyama hududallah abinda zai halatta wa miji ya karbi wani abu na sadaki ko dukansa ko sama da shi gurgurai da maluma suke daukan abin to sai in su biyun suna ganin cewa ba za su iya tsaye da ƙa'idoji ba ko ba za su iya tsayuwa cikin iyakokin Allah ba to a wannan lokaci auren na iya raguwa. ko miji in ya sake ta a kamar da muka ce ko kuma ya karfi wani abu amma har mata da sadakinsa kamar yadda annabi ya ga wannan mata cewa damawa ne mijin nan naki wata gona ya baki a matsayin sadaki to zaki mayar masa da wannan tas ataruddina ilayhi hadiqatahu qala na'am annabi ya ce to kuzil hadiqa wa talliqa tatliqa karbi gonar kai kuma ka sake ta sake ta idan a irin wannan yanayi ne to nan yana halatta miji ya sake dawowa cikin mai sadakin da ya ba wa mace duk da yake sun yi zaman aure watakila shekara ɗaya shekara biyu ko fiye da haka fa'in fiftun Allah ya da Allah idan kun ji tsoron cewa ba za su iya tsaye da iyakokin Allah ba za su iya tsaye da shari'ar Allah ba to nan fala junaha alaihima fi mabtadat bi dukan biyun babu wani zunubi a kansu cikin abinda matar ta da shi ta kanta da shi wata mayar da sadakin gaba daya kamar da muka yi bayani ko kasa da sadakin gurgurdun suka inda suka ittifaki da mijin ko sama da abinda yake sadakin duk dai ba wani da insha tilka hududullah tilka al-akamul mazkura wadannan hukunce hukunce da aka ambata da muka je yanzu hududullah iyakoki ne fa na Allah saboda haka fala ta'taduha kada ku ketare su ya ku al'ummar musulmi wa man yata'adda hududallah duk wani wanda yake ko ya ketare iyakokin Allah to fa ulaika humu zalimuna waɗannan masu ƙetare yakokin Allah su ne azzalumai idan aka ce wani fita kawo mana azzalumai in aka samu waɗannan aka samu mai ƙetare iyakar Allah mai ƙarya mai cutar da matarsa mace mai cutar da mijinta mai hasada irin waɗannan in ka gansu to su ne menene su ne azzaluman kana iya kawo su aka ce kawo azzalumai نعم فإن طلقها فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون fa in dallaqaha ai fa in dallaqa az-zawj ba'da ba'da sintayn idan mijin ya mata saki biyu ana nan a kwana tashi sai ya sake wani saki daya sun zama nan yanzu za a ce wani fayawa matarsa saki daya daya har uku ta anan kam fala illu lahu ai min ba'da talaqati talata ba za ta halatta gare shi ba kuma wai su zanna tare zama irin na aure ba zai halatta ba hatta tankiya zauja na bayyana sai in ta auri wani mijin daban ya sadu da ita idan Allah ya kaddara wa auren karewa auren ya kare ta zo ta yi idda wannan tsohon mijin yana iya yana iya shiga sahun masu nema an fahimci abin in aure in in saki ya kai uku to babu maganar kome kuma babu maganar kome an rufe kofa hatta san kiya zaujan rayu sai ta aure wani mijin daban sannan wa yada aha kuma ya take ta kama fil hadith rawahu shaykhan kamar yadda ya zo cikin hadisi hadisin nan da manyan maluman hadisi biyun nan dattawa biyun nan suka ruwaito wato imam bukhari da imam muslim fa in talaqaha ay azwaju thani idan miji na biyun da ya aure ta kuma ya zaman aure da ita idan ya sake ta ta gama idda to fala junaha alaihima babu laifi a kansu ai azzauja hmm? ai azzaujata azzaujal awwal ita matar da kuma mijin farkon an ya taraja'a su sake wa juna kome su sake dawowa cikin sabon aure amma nan da sabon sadaki ba da sabbin shaidu yawa ilan nikahi ai ba da qida'il idda babu laifi su yi haka shari'a ba za ta haramta musu ba ta ce ai da sun yi sakarci sun kasa zama lafiya har cika aka samu daidai har sau uku shari'a ba za ta haramta aure tsakaninsu ba ba ba. idan sun yi zato yanzu kam cewa insha Allah in sun je za su kulla abin kirki za su cigaba da zama lafiya ba tare da matsala shine ma nan in zanna an yuqima hududallah idan suka yi zaton cewa za su tsaya iyakokin Allah watilkal Maskuratu, hududullah waɗannan hukunce hukunce da muka ji iyakokin Allah ne su ne iyakokin Allah baƙi ko wata ka hududun lako ba su ne iyakokin Allah da Allah ke bayyana su da ƙaumin ya alamu daga mutane masu tadabburi masu lura da mai Allah ya ce anan mai Allah ya ke so anan su fahimci abin da Allah ya umarni da shi su fahimci abin da Allah ya ke so su aikata na'am وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأنزقوهن بمعروف وسرهوهن بمعروف ولا تنصقوهن درارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزؤا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعذكم به واتقوا الله واعلموا أن الله في كل شيء أليم فالله يتعى الطلاق مرتان idan saki da za a iya samun kome bayansa shine kada ya wuce saki biyu amma bayan saki biyu nan ya sake wani saki to shi kenan yanzu kan bawa maganar sake dawowa aure sai in wani miji ya aure ta sun rabu ta idda a nan akwai hali akwai bukatar a sake dawowa a aure shi kenan sai a dawo a aure to wanda kawai haka ya bushe iska ba ya ce ke na sake ki sake uku <laughs> sake uku cikin kalma nawa cikin kalma ɗaya ko ya ce kai ke na sake ki na sake ki na sake ki ya sake da labuza uku amma dai a lokaci guda shi wannan mai ne hukuncinsa shi ma za a ɗauka yanzu ya yi sake uku kenan ba da damar kome ko mene ne ko za a ɗauka sake ɗaya ne gaskiya maluma sun yi kilafi a nan a yawan maluma suna ganin cewa saki bayan saki a bisa ƙa'ida har su kai uku da kuma saki uku cikin kalma ɗaya ko saki uku a lokaci ɗaya duk hukuncinsu ɗaya ta wurin tabbatar hukuncin saki sun yi saɓani wasu kuma suna ganin cewa a akwai bambanci wanda ya sake matarsa saki uku a cikin kalma ɗaya ko saki uku a lokaci ɗaya wannan hukuncin sa saki ɗaya ne kawai an fahimci abin amma kuma duk sun yi tifaƙi yin hakan haramun ne duk wanda ya haka ya dubi matarsa ya ce na sake ki saki ko ya rubuta a takarda na sake wance sake sun yi tifaƙi wannan ya yi zunubi dole ya tuba zuwa ga Allah ya yi nadama kada ya sake irin wannan sakarci menene hujjar waɗanda suka ce saki uku da ake nufi a nan shi ne wanda aka yi shi marratan ba da ukura ba wai a hana su a dunkula su lokaci guda ba suka ce akwai hadisi cikin sayi musulun da wasu littafai abdullahi dan abbas yana cewa na tsala ala ahdi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam saki ya kasance a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa Abi Bakr da kuma zamanin Abu Bakar wato khilafan Abu Bakar shekara biyu da watanni wa sanatayn min khilafati Umar da kuma shekaru biyun farko na khilafan Umar ko kusan shekaru uku na farkon khilafan Umar dalaqu salasi wahidatan saki uku a lokaci guda ko saki uku a kalma guda a matsayin ɗaya ne kawai wannan shi ake aiki da shi a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ake aiki da shi a zamanin khilafan Abubakar Siddiq shi ake aiki da shi a farkon khilafan Umar shekaru biyu da wani abu ko kusan shekaru uku haka lamarin yake inji Abdullahi ibn Abbas amma fa qala Umar ibn al-Khattab sai Umar ibn al-Khattab yace إن الناس قد استعجلوا في أمر قد كانت لهم فيه أنا yace ina fahimta lalle mutane suna kokarin su gaggauta wa kawunan su wani al'amarin da dama shari'a ta musu jinkiri ciki saboda tsabar sakarci to zan yi maganin su falakon bainahu alim yanzu abinda za a yi abinda suka kokarin su gaggauta wa kawunan su shi mu siyasatan a matsayin mulki za mu tilasta musu shi saboda ya zama to darasi saboda ka duk wanda muka sake ji ya ce ya sake matarsa saki uku a kalma ɗaya to zai mu ce saki uku mu hana kuma ta saki dawo fa an bahu alaihi abdullahi da abbas zai sai zartar da shi mafi yawan maluma sun tafi akan wannan fatawa ko wannan aiki na umar ibn al-khattab amma ƙwararru da yawa suna ganin cewa a'a umar ibn khattab ai ba zai jirkita shari'a ba wannan wani abu ne da ya gani abinda ake kiransa siyasa domin a ja kunnen mutane saboda haka dole ya zamanto wani abu ne na dan lokaci da mai mulki ya gani saboda jawo wata maslaha ta musamman ba yadda za a yi irin wannan lamari ya jirkita asalin shari'a da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da ita wannan ko shine maganar gaskiya an fahimci abin saboda haka wanda ya wanda wauta ya kasa yin dattako a gaban Allah ya ce wa ma ya hurta ya ce ya sake matarsa saki uku lokaci guda ko ya rubuta na sake ki saki uku to saki ɗaya ne kawai ba saki uku ba wallahu a'lam to mu dawo cikin karatunmu Allah ya ce wa idza dallaktumun nisaa idan kuka sake mata ko mazaje fa balagna ajalahunna sannan suka kai wato muddar iddarsu ƙarshen iddarsu mana suka kai na ay qarabna in qiba iddatihin suka yi dabda ko suka yi kusa da ƙarshen iddarsu to kuna da dama fa amsikuhunna kuna da dama ay bi an ku su ku ci gaba da rike su a matsayin matan ka san dama mace za ta yi idda ne a ina a ɗakinta sake ɗaya ko sake biyu za ta idda a ɗakinta ba tare da wani kilafi miji yana tare da matansa yana zaune da matansa ya ce na sake ki to za ka fara idda saboda haka sai fita ya bar mata ɗaki ba magana kuma yake bantu da ita zai ciyar da ita zai shayar da ita tana ɗaki a ba zai ke bantu da ita ba in ya kuskure ya shigo ɗakin ko abin nan to kuma za a ɗauki abin a matsayin kome an fahimta yawwa to idan matukar dai ba gama idda ba ko da ta yi kusan tana dab da gamawa ne shari'a ta bashi shi daman ya ce to na fa sake dawowa yanzu na sa zan ci gaba da riƙe shi a matsayin matata ya yi wannan shi ne ake kira komai da muka yi ta bayani akan sa ɗansu yana dama ko kuna da dama biyan an turaji buhunna ku yi muraja su bi ma'arufin da abinda yake sananne shar'an a shari'ance min ghairi dhirarin ba wai ku dawo da su cikin igiyar auren ku ba domin ku cutar da su domin kamar yadda muka ce a jahiliya akan yi haka wani in ya ga dama ya cutar da mace da suke tare zai ce ya sake ta tana idda tana dab da idda idda ce ya dawo da ita ya dawo da ita ba wai saduwa da ita zai kone ba tana cikin auren su can kuma ya ce ya sake ta sai a samu lokaci da yawa wai don yana son ya hura ta ya koya mata hankali wannan ba daidai ba ne saboda haka musulunci ya haramta wannan shi sa ya ce bi ma'arufi ay min durare an sarri sarrihuhunna ko ko shikenan ku ku sake su mun sun gama idan su shikenan sai ai ban kwana a musu isa ne za a musu shikenan su je kuma su nemi wasu sabbin abin nan eh, eh, eh, sabon miji ay watrukuhunna hatta tan hatta tan qadi'a iddatuhunna wato ku bar su har iddan su ta kare wala tumsikuhunna kada ku rike su bil raj'a ta hannun raj'a diraran maf'ulun lahu ai li ajri li ajri dirarin kada ku rike su saboda kawai ku cutar da su ba daidai bane Ai li ta'tadu saboda ku ketare iyaka na akan su ku zalunce su bil ilja'i lil tidad min ku tilasta musu sai sun ba ku su kudi tukun na kafin ku basu idan su ta kare su zai su aure kada kuma su wannan wa man yaf'al zalika duk wani wanda yake yin hakan to faqad zalama nafsahu tabbas ya zalunci kansa ai bi ta'ribiha ila azabillah tabbit ta hanyar bijir bijirar da ran nasa zuwa ga azabar Allah kuma wala ta tafi zuwa ayatin lahi huzwa ai kun ji dokokin da Allah madaukakin sarki ya ambata muku to kada ku ƙetare su rashin iltizamin waɗannan dokoki tamkar nuna ifili ne da ayoyin Allah Allah ya haramta muku sake mace sake muku cikin kalma ɗaya ku yi wannan kamar isgilanci ne wa ayoyin Allah Allah ya ce kada ku riƙi mace saboda cutarwa ku yi wannan kamar kuna wa ayoyin Allah isgilanci ne saboda haka wala tattakhizu ayatin llahi huzwa wato kada ku yi ayoyin Allah huzuwan a matsayin izgilanci ai mahzu'an biha a matsayin abinda ake izgila ake musu izgilanci bi mukhalafati ta hanyar sabawa abinda suka suka ce ku yi me yasa ma za ku yi haka ba ku gani irin ni'imomi da yawa da Allah ya ni'imta ku da su hmm fadhkuru ni'matallahi alaikum ku tuna mana ku kawo cikin tunaninku irin ni'imomi masu yawa da Allah madaukakin sarki ya muku daban-daban ga sunan daga cikin su al-islam ni'mar musulunci wa ma anzala alaikum min al-kitab da irin abin da ya saukar muku na littafi al-qur'ani da ya baku akwai laburan al'ummai da suka gabace akwai laburran abin da za su zo abin da abubuwan da za su zo ƙarshen duniya wanda labari ake ba ku ba za ku ma gan ba yanzu sannan ga hukuncin hukunci wannan ba ni'ima ba ce da kuna cikin duhun jahilci wal hikma haka nan ku tuna da irin ni'ima da Allah ya ba ku na alqur'ani da kuma sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fassara mafi kyau a wannan lafazin na al-hikma shine ne mufassara shi da sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kamar da Allah yake cewa cikin suratul azab yana magana da mata annabi sallallahu alaihi wasallam yace wadkurna ma yutla fi buyutikunna min ayati llahi wal hikma ku tuna ya ku matan annabi abinda ake karantawa cikin gidajenku cikin dakunanku min ayati llahi na daga ayoyin Allah wal hikma da kuma hikima wanda ya ce ya hikima hadisai na zama to hikima to me na hikima hikima wacce ma'ana hikima magana wacce take kira cike da fasaha ko ba haka ba magana ko ma lafazin da za a aje shi inda ya kamata a aje shi inda masanin balaga da an aje shi ya san cewa ba ne aka yi misali hmm? to a gaya mu wace magana ce za ta fito daga maganar bakin annabi sallallahu alaihi wasallam da ba wannan bane shine sifar akwai wata magana duk maganar maganganun annabi sallallahu alaihi wasallam hikima ce kamar da du'ayoyin alqur'ani su ma duk hikima hikima ce ke cikin su sannan ma ba wannan ba tukunna ai Allah ya ce wa tukunna ma yutla tuna abinda ake karantawa ma'ana karantawa yutla hurta abu hmm ko ta hanyar rerawa ko ta hanyar magana haka zubi duk da ana kiransa ne ana kiransa tilawa ana tilawatul qur'an wato tuhurta alqur'ani haka tilawatul hadis hurta me hurta hadis. sai aka ce ku tuna ma yutla abinda ake karantawa wa ake karantawa annabi ina karanta musu ayoyin alqur'ani ko cikin dakunan su wal hikma da abinda yake karantawa yake hurtawa har yanzu kamar da yake ga musu hadisan kalmomin alqur'ani yake ke ga musu kunce kunce na hadisansa an fahimci abin ba san ƙyan ƙala ƙafe in sun zo da ya za su fasara wannan aya <laughs> Na suke cewa ba hadisi kasan ƙyan bindiga daɗi suna da yawa saɓarar najeriya suna da? allah shi da mu ah, ya izu kumbi hmm? abinda allah ke saukarwa na daga littafi da kuma hikima sunar manzo Allah sallallahu ya yi ya'idukum bihi yana muku wa'azi da shi mutuna mana abi an tashkuruwa ku gode wa Allah kan waɗannan ni'imomi ay bil amali bihi ta hanyar yin aiki da su da ayoyin Allah da kuma sunonin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wattaqullaha ku ji tsoron Allah ku sanya kariya tsakaninku da azabar Allah da hushin Allah da sabon Allah wa alamu ku sani annallaha lalle Allah alimun mai yawan sani ne bi kulli shay'in ga dukkan komai la yakhfa alayhi shay'un babu wani abu da zai koyo masa cewa ya Allah bai san shi ba babu wannan na'am wa idza talaqtum nisaa fa bulaghna ajalahun fala ta'duluhun فلا تبلوهن أن ينكين أزواجهن إذا ترابوا بينهم بالمعروف ذلك يؤذ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أذكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون to har yanzu dai ku maza wa idza allaktumun nisaa idan kuka fabalagna ajalahunna suka kai ajalinsu na idda ay in qabat iddatuhunna iddasu ta kare ta ko kuma waliyai hmm? waliyai maza ne mazan matan masu ma maza ne ko ba haka ba yawo to Allah ya ce ko mazaje idan kuka sake maka idan su ta kare to ko kuma waliyai ga hukunci fala ta'buluhunna khitabun lil awliya wannan magana ce da aka fuskantar da ita zuwa ga waliyan mace uba yana da rai ko in yayi wani wasiya wasiyi idan baya da rai waliyinsa hmm? da su ake magana da aka ce to fala ta ai fala tamna'uhunna kada ku hana su min an na azwajahunna su aure tsoffin mazajensu hmm? ah. kasa na samun wannan wani kanwarsa ko ƴarsa mijin ya yi rashin hankali ya ji saboda shi yana son kanwarsa yana son yarsa ko yana son ƴarsa ya ga wannan bai kyauta ba ya sake ta idda ya kare saboda haka shi alhamdulillah ce mun zaɓi da wannan mara kirki to kuma sha'anin mace da namiji ba <laughs> su riga sun saba ya sake dawowa ita kowa ba ta ce tana son sa ba haka na faruwa ba to in haka ya faru kai hakuri kai ka tuna ai wannan harkar aure wani abu ne wanda yake na soyayya idan har yanzu ta yi sha'awar ta sake koma wurin tsohon mijin nan nata hmm? duk da dai kai ba a burke ka saboda wasu ɗan matsaloli amma kai hakuri kada ka ce a in dai wannan ne kam to ba dai ni ne mai ɗaura wurin nan ba a yi ta rikici kada a yi haka falata abuluhunna an yanki na azwajahunna kada ku hana su su auri mazajin su ay almutalliqina lahunna mazajen dan da suka sake su mala yace kama hasala min anna hukta ibn yasar kamar yadda ya faru wani sahabi da ake kira maqil ibn yasar sahabi ne mashhuri sananne abin da ya faru da kanwarsa an saki kanwarsa idda ya kare ai ha zawjuha farada an yuraji'aha kuma sai ya nufi yanzu ya saki dawowa kuma zaki komawa gidansa famana ha maqil ibn yasar maqil ya yasar ce ba zai yi ba zaki koma gidan wani ba dai wani ba kamar rawar hakim kamar yadda imam al-hakim ya rawaito wannan hadisi cikin mustadrak sai ga aya la ci a'a kada a yi a dama aure abu ne wanda yake na ra'ayi ganin dama idan ta ganin ne hutunta shi take bukata yana zuciyarta kuma kada ta mata domin wannan ba lamari ba ne na abin nan lamari ne na zuciya yadda kowa a irin abin da yake gani in ka ce kai na kawai za a bi to gaskiya za ka shiga hakkin ba daidai ba ne Ah, kada ku hana haka idza tarabu ay al azwaj wan nisa idan su mazan da matan suka suka ittifaqi za mu ce mu ce ko za mu ce ko idza tarabu bainahum idan suka nuna yarda tsakanin su su sake dawo da auren su kada ku hana abil ma'ruf eh, abin nan eh, eh, abisa abin da shari'a ta sani ai shar'an abin da abisa sanin ne a na shari'a ذلك الناي عن abli wannan hani na cewa kada ku hana waɗanda kuke walittaka sake komawa zuwa ga mazajensu na fari ku sani yu abu bihi man kana minkum yu'minu billahi wal yawmil akhir ana yin wa'azi da shi ga waɗanda suka kasance masu imani da Allah da ranar lahira daga cikin shi kuma imani da Allah da ranar lahira in Allah ya masa wa'azi karba yake ko zai jefar da wa'azi. to karba zai yi saboda kuma karba matukar dai kun sifatu da waɗannan sifofi na imani da Allah da kuma imani da ranar ƙarshe zalikum aitar kul azmi wato wancanninku wato barin hana matar da kuke waliyansu su koma wurin mazajensu na farko aska khairul lakum ai shi yafi alheri gare ku shi yafi tsarkakuwa gare ku askar lakum walakum da masu kansu lima yukshi ala zawjayn min riba idan kuka matsa kuka hana to ai ya samu matsala ba eh kai su ittifaki su zo wani wuri kai yanzu ya same ta kai baka sani ba kana bacci da matan ka abin nan baka sa abin da ke faruwa ba ka kuma ƙarshe sai barna da yawa kasance saboda haka tun farko ma kada ku ce za ku hana wallahu ya'lamu Allah shi yake sanin ma fihil maslaha abinda maslaha ke cikin Allah shi ya san maslaha wa antum la ta'lamuna zalika fattabi'u amra ko ba kowane lokaci kuke sanin abinda shine maslahar ba kowane lokaci ba don ba mu san gaiwa mu mutane abinda Allah ya ce shi mu yi nan to nan maslahar ta mu take ko da awwal wahala muna gani kamar babu maslaha ciki gaskiyar lamari nan maslahar take saboda haka ya ku al'ummar musulmi tattabi'u amra ku bi umarnin Allah madaukakin sarki to alhamdulillah mun kawo ƙarshen karatu na Allah ya da da da da da